rahim. Ruwa da ƙarƙara kashi na talatin da ɗaya. Mari ta ƙara sai ta zauna sai sunna kai take yi ta ƙi bari su haɗa idanuwa da garzali ko gaisuwa a cikin tsoro ta yi masa ita saboda tana jin tsoron ya tona ta iya kula ta kore ta ita ko yanzu a duniya babu abin da ta tsana irin ta koma ƙauyensu. Gazali ya kafe idanuwan shi akan ta ya ce me ya tsakaninki da Abu? Mari ta fara inda-inda tana susar kai, zali ya daka mata wata tsawa tare da zaro mata idanuwa ya ce, “Me tsakaninku na ce?” Mari ta fara kuka tana ba shi haƙuri, tana faɗin ba za ta koma ba. ya kula ta zura mata idanuwa saboda alamun rashin gaskiya da ta ga sun bayyana gare ta. Wanga zala a ɓace ya ce da ita, Kiki yayi abin da zai sa in saka hannu in doke ki. Ke wace ya ce da baki san 'yancin kanki ba. to bari ki ji mutuncin ki darajar ki idan kika yi sake kika rasa su ke ci a wahale saboda shi namiji ba ruwan shi tsaf zai iya zubar miki da mutuncin ki a banza matuƙar kika yi sake duk kusancin ki da shi wallahi zai maki sakayya da babu ruwa zai miki sakiya da babu ruwa ko ɗigi a ciki sai daga baya ki dawo kina cizon ya hannu bayan ke ce kika ba da ƙofar komai in kunne ya ji to jiki ya tsira in dai na faɗa miki gaskiya har ga Allah mun fita haƙƙinki ruwanki ne ki ji ki yi amfani da magana ta ki kama kanki haka ma ruwanki ne ki watsa duk wanda ya ƙi ji to fa ba zai ƙi gani ba yana ƙara magana ya ce da ita ta tashi ta bashi wuri iya ko da take cike da mamakin maganganun gazali ta kai kallon ta gare shi ta ce me mari ta yi ne Gazali bai buye ba ya sanar da iya abin da ya gani sannan ya kara da cewa sai kin saka ido sosai akan mar da abu in ba haka ba su jawo wa mutane abin magana iya kula hankalinta ya tashi ta baka famfamin fada ta iska mari har ɗaki ta ta jibgarta sannan ta ce da ita ko kalla abu ta sake sai ta bar gidan nan ta tsorata sosai shi ma da abin ya dawo ta yi ta babatunta amma shi ko kallo bata ishe shi ba balle ya ji tsoron faɗanta ƙarshe ma da ya gaji da kwakwazon ta so mata ya kamar zai doke ta a zuciya ya jawo jakar shi ya bar mata gidan ya kuli ta fashe da kuka tare da yadda ta sanin gatan da ta nuna masa a can baya tana kuka ta ce allah ya ji da dada ashe duk faɗan so kai ne kike mani yau yoga gaskiya ki da kike faɗa mini ta fito fili ashe haka ne da kika ce ka so naka duniya ta ƙi shi ka ƙi naka sai duniya ta so shi Garzali dai bai kara cewa komai ba ya ficewar shi ɗakin shi da ke farkon sashen Mama asatu Ya yi wanka sannan ya fito wajen Malam suna tsara yadda za su tarbi Abba gobe. Malam ya ɗaga waya ya kira mai anguwa ya sanar da shi duk abin da ke faruwa. Mai anguwa ya ji daɗi sosai don shi ma yana cikin mahajjatan. Suka yi ta taya juna murna wannan karama da Abba ya musu. Sannan suka yi sallama kan shi ma gobe tun da sassafe zai zo a yi komai da shi. akwa da safe karfe goma ce abba ya yi tattaki zuwa gidan malam domin neman wa gazali auren izzatu da da ya wasu mutanen shi saboda dangin shi waɗanda suke ɗaki ɗaya da alhaji sani sun ce ba ruwansu da shi da auren yar shi tunda ya tozarta musu ɗan uwa mutum ɗaya ne daga cikinsu ya fahimci illa abin da alhaji sani ya yi wanda tare da shi ma aka yi wannan tafiyar don ya ce baya goyon bayan rashin gaskiya ta ba ta mutunci su abba suka samu wurin su malam da mai unguwa da wasu dattijan ƙauyen waɗanda malam ya yi zaman lafiya da su a can bayan an ƙara 'yan gaishe-gaishe ne abba ya fara gabatar da abin da ya kawo su a cikin tsantsan farin ciki malam ya amince da haɗin auren 'yar shi zatu da gazzali abba ya umarni da a kawo masa wata jaka jikin wani sikiritis yana rawa ya ajiye jakar a gaban abba a cikin larabi Abba ya saka hannu a jakar ya ɗauka banda ɗin 'yar dubu har guda biyar ya ajiye a gaban Malam ya ce, Ga sadakin yaro na ga mun taƙaita ne saboda mu yi koyi da sunan ma'aiki. Idan kuma an ce sai mun ƙaro za mu cika su zamo wan miliyan don ba ma son uban amarya ya ga kasawar mu. Gabaki ɗaya wurin aka saka dariya sannan Malam cike da farin ciki ya ce, Tunda abu ne na gida tuwo na maina a bar su haka ma sun isa. fatan ma kawai Allah ubangiji ya sanya wa auren albarka dukkan su suka ce amin daga nan abba ya gyara zaman shi ya ce muna neman alfarma a saka mana rana amma fa da wuri muke so kada a ja mana lokaci malam yana murmushin jin daɗi ya ce wata ɗaya ya yi maku abba yana murmushi ya ce ya yi mana tsaro amma tun da haka uban amarya ya saka dole ne mu yi haƙuri allah nuna mana lokacin lafiya kuma ya sanya alkhairi a cikin wannan lamarin Amin amin kawai kake ji tana tashi a bakunan su su kowa ya tofa albarkacin bakin shi tare da yawa auren fatan alkhairi. ga zali haka ya duka yana yi wa Abba godiya saboda karamcin da ya masu saboda ba kowane mutum ne zai iya yin haka ba. Amma shi duk da girman matsayin shi sai gashi ya wanda ko wasu na kasa da shi ba za su iya yin hakan ba. Suka raba a cikin mutunci da girmama juna kowa sai san barka yake yi. Bayan yayi wasu malam da mutanen ƙauyen zasu kyauta ta musamman ya kula kyauta mai tsoka ya ce a baiwa iya kulu da mama sannan aka yi musu rakiya tare da yi wa juna fatan allah nuna wa kowa lokacin bayan sun tafi ne mai unguwa da waɗanda suka zo su ma suka koma ƙauye suna cika da farin cikin abin alkairin da suka samu sannan da jinjina wannan karamcin na mai girma gwamna su sai addu'a gama lafiya suke masa ba gajiyawa bayan kwana biyu da saka rana gazali ya koma wurin bautar kasarsa. wadda bai wuce kwana uku da su kammala ba amma na rike da 'yan amaryarsa a waya sai soyewarsu suke yi hankali kwance saboda yanzu sun tabbatar wa zukatarsu sun zama mallakin juna babu wata fargaba saura kwana biyu da saka ranar auren ne su da sabis suka dawo gida saboda sun kammala karatunsu na sakandare gaba daya bayan an je ɗauko su ne amma ta ce da izatu ta yi shiga manyan mata ta je falo ami ta zauna don a yi musu surprise a ga ko za su iya bambance Ami da ita. Aiko Izzatu ta sha kaya Ami ta hakimce saman kujera. Sai ko ga su sun shigo da gudun su har suna haki suka zube a jikin Izzatu suna faɗin Ami oyoyo. Izzatu ta fara bubbuga su tana shafa kawunan su tana murmushi. su kuma saboda jin da suka yi ami bata ce musu komai ba yasa su da ya dago yana faɗin ami koma koma har sai kin yi ɗokin ganin mu ne Sadis ya ɗago fuskarsa ya ƙare mata kallo. Zuciyarsa cika da mamakin ganin Amin ta ƙara zama yarinya. A cikin mamaki ya ce, Gaskiya Ami wannan yanayin ya yi miki daɗi, kin ga yadda kika koma. Izzatu ta ce, Sannan ku da zuwa 'yan yarori, an zo lafiya ya hanya. Tana ƙara magana ta fashe da wata ƙatuwar dariya har da riƙe ciki. Dukkansu suka bi ta kallo a cikin mamaki saboda muryar ta suka ji ta bambanta da Ami. sai ga amma da fahad da ammar sun fito su ma suna ta yi musu dariya amma tana dariya, ta ce ku ɗaga man ya kar ku tsofan man da ita tun kafin zuwan lokacin ku je ku nemi Aminku. wannan kan ya ta ce izatu kuma yayarku ami ta fito ita ma tana dariya yayin da su ma suka fara yi wa kansu dariya ami ta kalle su ta ce ku in ban da abin ku ba ku shaida ta ne, halam duk fotunan ta da kuka yi ta shan gani su yana dariya ya ce Ni fa na gano baki bace ba Amina. Na dai shiru ne kawai, amma Sadis na san shi kan bai gane ta ba ma kam. Sadis ya harare shi ya ce, ka ji yaro, ni da kaiwa ya fara ganowa ba ni ba. Daga nan suka ci gaba da zolayar junansu sannan suka nutsu suka fara gaisawa tare da firar yaushe gamo. A kuwa firar ta balle tsakanin su musamman da suka ji an kusan bikin Izzatu, kuma sai suka fara tsara yadda za su yi bikin. An fara tsara shirye-shiryen biki ta kowane ɓangare, lefe ma Abba ne ya bai wa ama kuɗi ta je da kanta har bai ita da Mama Hannatu suka labto wa izatu kaya tamkar ba za a bar duniya ba, haka kuma tamkar ba za su taɓa sanin zafin neman kuɗi ba. Komai ya ji ta kowane ɓangare saboda idan na ce zan tsaya faɗa abin da ke ciki sai an ɗauki dogon lokaci ban gama lissafin kayan ba. Ana saura sati biyu bikin ne aka kwashi lefen himili guda aka kai gidan malam ɗakin uwa amarya wato. Mama Hassatu wannan ahalin biyu da suka dunkule suka zamo ɗaya kwatanta irin farin cikin da suke cikin ma ba zai misaltu ba domin kuwa sun haɗa kansu waje ɗaya sai nuna wa juna karamci suke yi ba bambanci bangaren kayan ƙarin jiki gyaran jiki kuwa bayan amata ya yi nata mama Hassatu ma kanas ta samo wata wadda ake kira hajiya jin daɗi ta so ta dinga gyara izzatu ta ko ina cike cikin wajenta a sai da amma ta ga za a kasa ga mata ya sannan ta roƙi alfarma a kai izatu nijar domin ta je ta gano dangin mahaifiyarta aiko ba musu aka shirya izatu tare da rakiya amma daga zalim domin shi ma ya kai gaisuwar shi wurin dangin ami a can din ma hakan ce ta kasance domin ko duk wani nau'in amu da suka san zai saka to sai da suka bata na ci ta na sha ta shanye na tsoron na ma haka tun izzatu tana jin daɗin abin har ta kai ita kanta abin ya fara damun jikinta ta zama ta lazy ba ta da aiki sai kwanciya saboda abubuwan sun ratsa jikinta sosai ga zali kwanan shi biyu a can ya juyo gida najeriya saboda shirye-shiryen da ke gaban shi duk da ya samu an kammala ginin gidan komai ya ji babu ce kawai babu a ciki amma da izatu satin su tsaya a can suka dawo aka ci gaba da hidimar biki wanda aka tsara kamu a ranar laraba alhamis aje je ƙauye gidan mai unguwa a yi wani shagalin bikin irin nasu na ƙauye wanda mutanen garin suka shirya domin taya Izzatu daga zali farin cikin wannan auren. Juma'a a yi walima Asabar a yinin biki gidan Malam wato Mother's Day. Da karfe biyar na maraice a ɗauki amarya Izzatu zuwa gidan angon takar zali. bayan an kai ta gidan mijinta da karfe 8 daidai a shiga haɗaɗɗiyar dina da mai girma gwamna zai wa ango da amarya da ta yasu farin cikin wannan auren wadda manyan mutane da dama za su halarta domin taya abba murnar aure da yarsa ta farko da ya yi ranar laraba ranar da aka tsara ce za a yi kamu don kafin lokacin mutane suka fara isa ƙaton har inda aka tanada domin wannan bikin kawai wanda aka gayyato makiɗa da mawaƙa domin su zo su taya mutane gwangwaje wannan bikin. An tsara wuri ya masifar kyau saboda takanas aka keta hazo domin loro kayan ƙawata duk wani events da za a yi a bikin har a ƙare. Da misalin karfe biyar na maraice ne manya-manyan motoci suka fara faki a harbor Hall ɗin, inda zuka-zukan mata suka ta bulbulwa tamkar wadan injin ke yi wa wanka. Duk wanda ka kalla ya ƙura a daka tamkar ba za su taka ƙasa ba. mutane sai su ruwa shiga katon hall din suke yi suna samun muhallin zama suna cewa tare da shan kamshi masu kiɗa sai aikin su kawai suke yi ni ma dai na ci kayan sallah ta na nemi kujera na zauna sai kallon mutane nake yi ɗaiɗai don kar a gano dan kar a gano ɗan leƙen asiri ce ni a kora ni waje ina nan a kan tawa kujerar sai ga MC ya fara bayanin cewa ga amarya da ango za su shigo ai na ƙara baza idanuwa na domin in ba su abinci can na hango wasu manyan alhaza suna shigowa inda masu kiɗa suka sauya waka zuwa waƙe iyayen amarya da ango ɗaya ba ɗaya suna ta shigowa tare da samun wurin zama su hakimci can na hango mama hazatu da amma fuskarsa sai a nurin farin ciki ke fita can na hango ta hajiya ta ci aniyar kwalliya sai taku take kwaskwas ta saka wata jaka a hannu tana wani ɗagiyar hanci sama abin mamaki tana kasuwa na gano ashe iya kulu ce tana kaka kwalalar idanuwa domin in tantance ta na kaka kwalalar idanuwa na domin in tantance shi ita din ce ko kuwa mai kama da ita ce aiko idanuwa na suka tabbatar man ita din ce ba tantama su ma suka sami wurin zama suka zazzauna daga nan aka kara sanarwa ga ango da amarya nan za su shigo tare da canja salon kidan da wakar aiko na ga kowa ya bazama kofar ida na ga kowa ya baza wa kofar idanuwa yayin da wasu suke ta jawo wayoyi suna jiran shigowar amarya Izzatu da angon takar zali ai kuwa sai ga su sun shigo Amina da Dr. Hashim a gaba suna taka rawa a hankali suna shigowa san wajen wasu 'yan mata da samari bayan su a jere sai ga Izzatu da Garzanta suna biye bayan su rike da hannun juna yayin da wasu 'yan mata da samari suke biye da su a baya wani kiɗan music mai bala'in daɗi yana tashi dukkan su tafi suke suna ɗan taka rawa a hankali har suka shigo tsakiyar hall ɗin sai da aka yi wa amarya da ango rakiya zuwa wurin zaman su sannan kowa ya sami wurin zama ya zauna daga nan aka fara gudanar da shirye-shiryen da ke gaba aka kira kawar amarya ɗaya da abokin ango ɗaya da su fito su nuna wa mutane farin cikin su sai ga suna amina da dakto an kira suka fito tsakiyar fili aka saka musu waƙar aure suka fara taku amina ta saki jiki ta gwangwaje sosai dr sai yake mata bayan sun fita ne aka umarci babbar aminiya amarya da ta fito ta bada biograph dan amarya aka saki wani kiɗa call music aiko sai ga amina ta fito tana taku a hankali tana rausayawa a ta je ta karbi microphone din sannan ta fara watsa tarihin amarya a cikin harshen turanci suka ce dama can a cikin turawan ta tashi ta burge mutane sosai a wurin Mama Hassatu ta ji daɗin ilimin da aka yi tsayi da aka yi tsaye kai da fata a akai sai Amina ta yi. yi ta saka albarka ga lasar shisha ɗin da ya jajirce wajen koya mata karatun don dama ta Amina tun a ƙauye ta kusa har da ta Alƙur'ani. Shi yasa karatun boko bai wani bata wahala ba. iya kullu sai jinjina kai take yi saboda jinjina irin turancin da ta ji amina ta yi mayuri da ke kusa da ita bakinta a buɗe tana kallon amina saboda burge tun da ta yi ya yakulu ta zango wata tare da saka takalmin ta mai tsini ta take ta saboda haushin da ta bata na ganin za ta kwafsa mata mari ta saurin kai kallonta ga iya ta ce me na yi kuma iya iya ta harare ta ce wannan bakin naki da kika saki inda da katon kwaro ana ai sai ya fada Haka kawai a je a nuna uwa ango a talabishin, ki sa a hasko tare da ke ki rage mani martaba. Mari ta mata wani kallo tana rungumi ta ce, Ni fa iya ban gama dalilin da ya sa kika zo wurin nan ba. Sai da aka ce kar ki zo kika nace sai kin zo don kawai ki takura ni. Iya ta sauran buge mata baki ta ce, Me kike faɗa ne don ubanki? yanzu in sa masu tsaro su rufe man ke mu ga ƙaryar zuwa can arziki. wallahi na gaji da matsalar ki ana ƙara bizki zan mai ki ƙauyen ku ki je can ki ci gaba da ƙauyancin Mari ta buɗe baki za ta baiwa iya haƙuri ta ji an ce da abokin ango ya fito ya bada tarihin ango tana ganin dauto ta tsira masa kallo ya fito ya ta watsa turancin shi bayan ya ƙare ne aka ce da amarya da ango su fito tsakiyar fili su cashe mari ta ya tsaye ta ce, "Wai yo daɗi, iya kule ta maka mata harara ta da buga tsaki ta jawo jakarta ta ce shegiyar yarinya za ta sa in kasa ganin komai ai kuwa izzatu da gazali suka fito hannun sarƙe da na juna gam sun kwanci kwalliya da idan na tsaya siffanta ta zan ɗauki lokaci ban gama ba aka saka musu kiɗa na musamman ga zaliyar kuma wata jikin shi suka fara raya yana mata liƙi tana yi masa daga nan mutane suka danga fitowa suna ta zuba musu ruwan liƙi amma da mama Hassatu ma sun nuna tasu bajinta iya kulma da jakarta a hannu ta danga zawa kuɗi tana ta musu liƙi da abin ya yi mata daɗi sai ga iya kulu da shan ɗamara da gelanta jakarta a hannu tana ta tiƙar rawa aiko kallo ya koma gare ta sai liƙin kuɗi ya koma kanta ina zuwa kaina wajen leƙenta aiko ga runguma wajen rawar iya kulu ta saka jakarta ta buge man kai da sauri na kauce gefe ina so sawaran haka na daure na dawo yin tsalle saboda cincodin masu liƙi ya hana in ji daɗin kallo daga nan aka ci gaba da tashewa har lokacin tashi yayi aka watsa taron mota ta musamman gazali da izasu suka shiga izasu tana shiga ta makure gefe tana mai da numfashin gajiya tare da yin wata hamma mai cike da kasala gazali ya saka hanyar ya janyo ta jikin shi ya rungume ta kankan tare da sauki hajiyar zuciya izasu ta lafiya cikin shi kamar wata musa Gazali ya kai kallon shi gare ta a cikin wata kasalaliyar murya ya ce, Duk gajiyar bikin ci haka kanwata, ko yanzu fa akwai sauran aiki a gabanki, ko kin manta gobe za mu je ƙauyen mu izzatu ta ƙara nake masa aziki ta ce ban san me ke damuna ba yaya na. wallahi bana jin daɗin jiki na sai in ta jin bani da wani kuzari ta ƙara maganar tana hawaye ga zaliya murmushi mai sauci ya ce wannan duk aikin su amma ne ki haƙuri kin ji da an ƙara biki an kai ki gidanki a hankali zaki ganki kin dawo normal zata ta daga idanuwanta tana kallon shi ya daga mata kai sannan ya mata wani shi'umin kallo. Ba shiri ta janye da tana murmushi ta da ƙara sanda kanta a cikin jikin shi suna manne da juna har suka kai gidan malam inda nan Izzatu ta dawo tun lokacin da suka dawo Nijar. A cikin sanyin jiki ya kota suka fito da har sashen mama ta wuce bata dire ko ina ba sai ƙuryar ɗakin mama Hassatu ta kwanta saboda gajiya da ta yi uwa uba jikinta da bata jin kuzari ko kaɗan. Tana nan kwace Amina ta shigo ɗakin ta faɗa kan gadon tana faɗin wasu na gaji da yawa fa. Zata ta saka kafa ta shuruta ta ce ke dai an yi katuwar raguwa ya san dakto zai sha fama. Amina ta galla mata wata harara ta ce wai ko kwando wai wai kwando ke cewa rariya mai yoyo ai ni duk son na ban kai ki ba ke da tun tunda kika zo gidan nan kwanciya ce aikin ki yarinya an zaki ware ki ware don wallahi baki isa ki cutar da yayan mu ba haka kawai ba zaki hana shi izatu ta tashi zaune a hankali ta ce ta ce da Amina wallahi Amina duk jikina ya canja gaba ɗaya na kasa gane kaina wannan kayan wahala da aka ta cusa min duk sun saka ni bana jin daɗin jikina ban san me suke nufi da wannan cuce-cucen da suke min ba amina ta kalkale da dariya ta ce me kike ci na baka na zuba hajiya ta aike zaki bada labarin ma'anarsa da kanki harkin sa na tuna mama ta ce da mun dawo in baki kwaf daya tana ƙara faɗa ta janyo wani galam ta tsiyayo abin da ke ciki ta miƙa mata tana dariya ta ce karɓi ki shi hajiya tun kafin raina a ɓaci fuskata ta ɗora haɗari izzatu ta maka mata wata harara tare da yin kwance ta ce wallahi ba za ku kashe ni ba amina ta ajiye kwaf ɗin ta ce bari in kira mamar Tunda ni kin raina ni Idatu ta gyara kwanciyarta tare da juya mata baya ta ce tunda baki da imani aiki je ki faɗo. Amina ta ɓata fuska ta ce daga ni minti biyu yanzu zaki ga rashin mm. shigowar garzali ne ya katse mata maganar tana dariya ta ce Yau waga ya yi garza don Allah ka saka ta ta sha dole tunda ni ta raina ni. Tana ƙara maganar ta fice tana dariya mugunta. Gazali ya ƙara so idon shi a kanta. ya zauna ya saka hannu ya ɗauka kwaf ɗin yana murmushi mai sauti ya ce. Don masu sauraronmu, a dai nan gaɓar zamar dakata.